Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar goma ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku cikakken rahoto kan abin da ya wakana a mahawar da aka yi tsakanin Malam Abdul Jabbar nasiru Kabara da wasu malaman Kano akan tuhume tuhuman da malaman ke masa na yin kalaman batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Ma'aikatan ceto sun kwaso wakil mutane bakwai a cikin buragudan ginin benin nan da ya ruguje a garin Surfside a jihar Florida. adadin da ya kai mutanen da suka mutu zuwa 86 ya zuwa yau asabar a cewar shugabar karamin hukumar mulkin miami dade daniela levin kava an kammala binciken waɗanda suka kubuta ne a cikin daren ranar laraba kusan makonni biyu bayan da ginin benin mai hawa goma sha biyu mai suna chaplin towers ya ruguje a ranar 24 ga watan yuni a wani taron manema labarai da safiyar yau asabar Levin Kaba ta ce har yau ba iya tantance inda mutane 42 suke ba, amma an gano mutane 62 a cewar jaridar Miami Herald. Ya zuwa safiyar yau Asabar, babu wanda aka ceto daga inda lamarin ya faru tun bayan sa'o'i goma sha biyun fari da rugujewar ginin har majalisar wakilan amurka debbie wasserman schloss wanda garin safata ke cikin gundumarta da kuma gwamnan florida ron desantis su sun yi alkawarin tallafawa waɗanda suka kubuta da kuɗi amurka ta ce ba ta da wata niyyar tura sojoji zuwa haiti bayan bukatar sojan da kasar ta aike mata biyo bayan kashe shugaban kasar juvenal moise amma dai ta amince ta taimaka da bincike cikin hanzari ministan zaben kasar matthias pierre ya faɗa wa kafafen yada labarai har da reuters da afp cewa an buƙaci taimakon soja daga amurka ne a ranar laraba yayin wata tattaunawa tsakanin prime firaministan haiti na wucin gadi claude joseph da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken domin su kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati ya ce a ranar alhamis ne kuma joseph ya mika bukatar sojojin ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya reuters ya ambato wata majiya da ba a bayyana ta ba inda wani babban jami'in gwamnatin amurka yake cewa amurka ba ta da niyyar kai sojoji a haiti a wannan lokacin ita ma majalisar ɗinkin duniya ba ta mai da martani ba nan take a lokacin da afp ya bukaci jin ta bakinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ukraine da kungiyar tsaron NATO sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaki da dama cikin makonni biyu a kan tekun Bahar Aswad, lamarin da ke tabbatar da kyakkyawar alakar tsaro da kuma nuna ƙarfi. Biyu bayan cece kuce tsakanin ma'aikatar sojin Rasha da jirgin ruwan yaƙin Birtaniya a kusa da yankin Kirimiya. a tisayin mai take sea breeze 2021 da ke karewa a yau asabar ya hada da jiragen ruwan yaki 30 da kuma jiragen sama 40 daga kasashe mambobin nato da kuma ukraine su ma sojojin rasha sun gudanar da irin wannan atisayi a kan tekun bahar aswad din da kuma kudu maso yammacin rasha da jiragen saman yaki da ke sake bama-bamai da wasu makaman dakile harin makamai masu linzami domin kare gabar tekunta yau asabar wata mota dankare da bamabamai da ke auna ayarin gwamnati ta tarwatsa kanta a wata mararraba mai yawan hada-hadar jama'a a babban birnin kasar somaliya ta kuma kashe akalla mutane takwas a cewar wani shaidan gani da ido yana faɗawa wa reuters ayarin yana ɗauke da yadda wani babban jami'in 'yan sanda farhan carol wanda ya tsallake rijiya da baya in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar. babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan da nan amma al da ke son hamɓarar da gwamnati kana ta kafa dokokin musulunci masu tsauri na shari'a ta saba kai irin waɗannan hare-hare na bama-bamai na ga gawar waki takwas a inda lamarin ya auku ciki har da wata mace hassan da ali direban babur na adidi ta sahu yana faɗawa wa a inda fashewar ta auku a mararraban banadar a mogadishu To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwashe watanni ana cece ce akan wasu batutuwan addini, yau a Kano aka gudanar da mukabala tsakanin Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara. da wasu malaman Kano a Najeriya bisa wasu tuhume-tuhume da malaman ke yi masa kan kalamansa na batanci ga annabin rahama. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci muhawarar da aka yi ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Gwamnatin Kano ce dai ta shirya muhawarar wadda ta wakana a harabar hukumar kula da lamuran shari'ar musulunci ta Kano. Danganta manzan Allah da yin fyaɗe da shan giya da kwartanci da kuma ciwon hauka na daga cikin batutuwa guda tara da malaman suka tuhumi abdul-jabbar da su kuma a kansu ne aka fafata muhawarar. malam ka ce imam muslim ya rawaito maza allah sallallahu alaihi wasallama faɗe wa na safiya ka faɗi namba ka buɗe namba ka karanta ka tabbatar min da wannan abu na biyu ka ce allah ya sa an gwato masa mace buɗe nambar ka karanta ka tabbatar min da wannan abu na uku ka ce allah ya shiga haibar zirara buɗe lambar hadisin ka karanta ka tabbatar min da wannan na hudu ka ce ya kashe mace don ya kwanta da mijinta buɗe littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu in sun tabbata sai magana korewa ta zo in ba su tabbata ba sai mu gane ba su tabbata ba wannan shi ne kurin tambayoyi na wallahu ala. Wasu daga cikin tambayoyin da malaman suka yi wa Malam Abdul kenan a yin zaman muhawarar wadda aka shafe kimanin sa'o'i shida ana gudanar da ita cikin tsauraran matakan tsaro. sai dai gabanin kokarin amsa kowace tambaya malam abdul na korafin cewa lokacin da aka keɓe domin gudanar da ita wannan muhawara ya yi kaɗan matuƙa ya iya ba da gamsasshiyar amsa jama'a wallahi azim kishin annabi da ƙaunarsa suka sani na kiwon nan wallahi azim abinda bukari ya faɗa ya fi ba ma guje ba zai ba wallahi sai an ba shi hankuri inda abinda malaman nan suka shirya su gayan su fari mu tambaye ni ma aina bukari ya ce annabi yana mu'amala kamar ba ma guji da matansa ta bi waccan muni kuma ita aka kai gwamna kuma ita ce ta farko da sai in ce masa duba dubu biyar da ɗari ɗaya da sittin da uku abin da yake ciki cewa anas ya faɗa sadda na zainab binti jashi radiyallahu ta'ala ana ta tare tare da manzon Allah annabi ya sallamu kowa riwayoyi masu karo da juna amma dai mafi hadari faraja da halal baita wa arkhas sitra wa inni lafil hujra cha annabi ya sallamu kowa ya shiga daki da matarsa ni kuma tare da shi da ita ya rika kofa mu uku ko ba ma guje baya wannan tana buhari haka dai ta rinka wakana tsakanin malam abdul tsawon kimanin sa'o'i shida da aka kwashe ana yin wannan muhawara bayan kammala muhawarar na ji ta bakin shi malam abdul jabbar ya tsarin da aka yi tun da dama ba wani abu na tattauna da aka wajen gudanar da tsarin kawai dai na zo ne kuma na ga yadda abin ya faru amma na ba su shawara Allah wa alamu sun dauka ko ba su dauka ba ban sani ba ba zan ce adalci ba gaba ɗaya sai in ce girman maudu'in ya wuce yadda aka yi masa kamar zaman da aka kan fassara kalma ne kawai amma maudu'an waɗanda su ne haɗarin da ni nake ta ƙoƙarin musulmi su gane to ba su fahimci lukudar ba ko ba su gane girmanta ba ko ba su fahimci hadarinta ba a sanar da ni komai na tsarin da za a yi ba amma a hakan ai bayanan da aka yi alhamdulillah bayanai ne sun ba da amsar duk da ake so sun fito da duk sakon da ake so a baya na fito musu da hadarin al'amuran nan da dalilin da yasa ake ta wannan uh, gwagwarmaya shekan musulunci ne ga hadarin da yake faruwa na kuma nuna musu hadisan sannan ko ba wanda ya tauna su a cikin su kuma sun yadda akwai su illa kawai inda dan sarran yake sai a dauko ta kalma a bar rigimar da ita ce hakikar matsalar sai a dauko ta kalma Dr. Rabiu Umar Rijiyar Lemo na cikin malamai hudu da saka fafata wannan muhawara da shi Abdul Jabbar. Alhamdulillah yadda zama ya gudana alhamdulillah mun gamsu. domin dama abu ne aka yi tsari kuma aka ba kowa tsari kuma aka bada abin da a tattauna kuma kansu aka zo aka tattauna kuma alhamdulillah daidai gwargwado babu wata matsala muna gode wa Allah da aka yi wannan abu lafiya aka tashi lafiya kuma muna fatan ya zama sanadin shiriyar kowa ma da kowa da haka mu da wani korafi ko wani bakan yadda ya gudana da abin da ya gudana a tsare aka yi shi a rubuce wanda ko shaidu ne kowa an ba shi ma takardar yadda tsari yake kuma kowa an sanar da shi yadda abin nan yake mun ga yadda da farko ya ce abin da ake tattauna baya cikin abin da aka ba gwamna aka danna odin nan kowa ya ji abubuwan nan dai su ne ban fita a ciki ba da aka korafin shi sai inda ya zo da shi amma dai alalaki a korafin shi ga duk wanda ya san me aka tsara bai da mahalli a cikin wannan abu farfesa salisu shehu da ya shugabanci wannan zama na muhawara ya yi tsokaci bayan kammala muhawarar abin da bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi kuma saboda kasancewar maganganu ne na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato ah, malam jabbar yake gabatarwa a karatuttukansa da wa'azozinsa an zo an yi wannan zama an masa tambayoyi a kai amma abin da i bayyana zahiri daga cikin abubuwan da aka yi shine malam abdul ya kasa ba da amsa ga waɗannan tambayoyi bai ba da amsa gamsassu ga waɗannan tambayoyi ba don haka mai girma kwamishinan eh, harkokin addinin musulunci wannan shine verdict shine hukuncin da ni a matsayina shine waɗannan tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma malam abdul jabbar bai ba da amsa a kansu ba wannan kuma ya rage ga wato gwamnati ta nazarci wannan abin ta san matakin da za ta ɗauka ko menene mataki na gaba da gwamnati za ta ɗauka bayan kammala wannan muhawara Dr. Muhammad Tahar Impossible shine kwamishinan harkokin addinai na jihar Kano. A matsayina na kwamishina na ma'aikatar addini wadda a ƙarƙashinta aka yi yanzu mu rubuta rahoto zuwa ga mai girma gwamna a mu yi magana da shi baki da baki sannan kuma bisa ka'idar aiki a bashi a rubuce to daga nan kuma a san matakin da za a ɗauka yadda ya nema ma adalcin an yi an kawo shi shi ya nema malamai sun haɗu an tattauna kowa ya ji abin da ya faru don haka amma za mu sanar da gwamnati muhawara ya ta gudana a cikin lumana ba tare da hayaniya ba ko da yake jami'an tsaro sun ɗauki kwararan matakai don wanzar da zaman lafiya a birni da kewayen kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi Yau za a ji amsoshin tambayoyin mai nasara nasara huntuwa mai cewa ko me yasa idan shugaban kasar najeriya ya ba da wani mukami sai an tura ma majalisa domin tantancewa a tsarin doka idan majalisa ba ta amince da wanda aka tura mata ba me zai faru to idan mai tambaya malam mai nasara nasara kuntuwa da ma sauran masu sauraronmu na tare da mu an dace wakilinmu a shiyar sokoto muhammadu nasir ya samo ansar tambayoyin da ma wasu ƙari masu alaƙa daga ƙwararren lauya tsohon rijistara kuma yanzu probus na kwalejin ilimin islamiyya da shari'a ta jihar sokoto mai suna barista nasir muhammad wanda wakilin sashen hausa muhammad nasir ya fara da tambayarsa kamar haka barista eh, mun samu tambaya daga mai nasara nasarawa hotuwa yana son ya san me yasa idan shugaban kasar najeriya zai ba da mukami ga wani sai ya tura wa majalisa domin ta amince sannan kuma idan majalisa ba ta amince ba me zai faru na farko kundin tsarin mulkin najeriya na 1999 kamar da ya samu gyare-gyare shine ya tanadi wannan kuma kamar da muka sani ita doka musamman in aka ce eh, kundin tsarin mulkin najeriya to ya shafi kowa kuma dole ne kowa shi aiki kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya tanada akwai bukatar a yi bayani a nan tsakanin tantancewa da tabbatarwa da kuma amincewa to idan muka ɗauka sashi na 86 karamin sashi na ɗaya wanda yake magana a kan naɗin babban mai binciken kuɗi na tarayya waton uh, auditor general of the federation kenan wannan idan muka dubi wannan sashi na farko ya tanadi cewa uh, hukumar ɗaukan ma'aikata ta tarayya waton federal civil service commission ita ce ta farko wadda za ta tura ma shugaban ƙasa sunan wanda take ganin ya kamata a naɗa shi a kan wannan mukami ɗin watan za ta yi recommending kenan shi kuma shugaban ƙasa idan ya duba shi kuma zai naɗa wato zai appointing kenan idan ya appointing har wa yau wannan ƙaramin sashi na ɗaya ya ce sai ya tura ma majalisar dattijai don ta tabbatar wato ta yi confirming kenan a nan ba wai za ta yi screening ba ne ma'ana ba wai za ta tantance shi ba ne a'a za ta tabbatar da naɗi don an riga an naɗa shi so wannan a matsayin mai binciken kuɗi babban mai binciken kuɗi na gwamnatin tarayya a matsayin shi na ma'aikacin gwamnatin tarayya kenan amma idan aka zo wajen naɗe-naɗen siyasa kamar misalin ministoci abin ba haka ba ne saboda duk wanda za a naɗa a minista ba cikin ma'aikata ba ne saboda haka nan shugaban ƙasa kawai zai yi nominatin nomination ma'ana zai tura sunaye cewa ga waɗanda yake so ya naɗa a matsayin minista kun ga bai naɗin ba saboda haka idan suka je su majalisa dattijai su tabbatar da waɗannan mutanen da ya tura musu idan akwai wanda ba su yarda da shi ba to shugaban ƙasa bai da wani zaɓi illa ya ƙara tura wani suna na wani mutum wanda ba wannan ba idan kuma duk sun tabbatar da waɗannan mutanen kamar yadda sashe na ɗari da arba'in da bakwai na kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada kinan sai shugaban ƙasa ya zo ya rantsar da wayannan mutanen da a matsayin ministoci sannan lokacin za su fara aiki amma idan kamar yadda muka yi bayani na farko idan har ma'aikaci ne an yi recommending din shi wato an tura ma shugaban kasa shugaban kasa kuma ya naɗa shi amma kundin tsarin mulki ya ce sai an kai ma majalisar dattijai to a nan idan majalisar dattijai ta tabbatar da wannan naɗin da shugaban kasa ya yi shi kenan magana ta ƙare idan kuma ta wani ɓangaren majalisar dattijai saboda wasu dalilai da ta bayar a rubuce cewa bata tabbatar da shi ba to a nan shugaban ƙasa yana da zaɓi biyu wannan dama ma'aikaci ne saboda haka za a iya barin shi ya zauna a kan actin ma'ana yana riƙon ƙwarya na wannan matsayin wanda majalisar dattijai ba ta tabbatar da shi ba zai ci gaba da idan shugaban ƙasa yana da bukata zai bar shi a kan Eh, mai rikon a kan wannan matsayin idan kuma baya da bukata da haka nan to sai ya ɗauko wani daban wanda za a yi mishi recommending kuma ya kara tura ma majalisar dattijai idan ta tabbatar da wannan na biyu din da ta ya turo shi kenan wannan na biyu shi zai tabbata bisa ga wannan mukamin to idan habba ta amince ba kuma ta bada dalili ga shi shugaban kasa kuma yana da ra'ayi da mutumin ya bashi a tsaman mai rikon kwarya ko mukaddashi to akwai wa'adin da aka ɗiban mai na zama wannan mukaddashi din ko kuma hakkoyo shi zai iya zama to ah, ga tsari na aiki na hukuma akwai lokacin da ake ɗiba musamman misali za a ɗauki eh, wata shida na farko eh, da mazaman shi na mukaddashi cikin nan wata shida ɗin idan ba a ƙara tabbatar da shi ba kuma shugaban ƙasa na da dama ya ƙara ƙara mishi lokaci har zuwa lokacin da watakila ita wayannan dalilai saboda dalilan da ya danganta daga dalilan da ya sa ita majalisar dattijai ta ki tabbatar da wannan nadin a idan har waannan dalilai ne waɗanda masu wucewa kuma suka wuce to kaga shi kenan majalisar dattijai ta kanta tana iya tabbatar da shi idan kuma bata tabbatar da shi ba shugaban kasa zai ci gaba da rike shi akan matsayin eh, mai rikon karya na wannan matsayin wannan mukami din tunda ya riga ya naɗa shi shine bambanci domination da kuma naɗi nomination ka tura suna ne kawai sannan baka naɗa ba amma wannan eh, sashe na 86 karamin sashe na ɗaya kamar da muka ba da misali ga mai binciken kuɗi na eh, tarayya shine shugaban ƙasa ya naɗa bayan ya naɗa ne constitution ko tsarin mulkin najeriya ya ce to ya tura ma majalisar dattijai to akwai wasu sunaye da shugaban kasa kan tura ko da ke ba sunaye ba za a ce ba mm. zai ce kama yana son naɗa masu bashi shawara amma adadi din zai faɗi wannan mai abambanci ne da wanda zai tura sunan mutum ya ce gashi wanga na son ana naɗa mishi da shugaban kasa da kuma gwamnoni duka kudin matakin ɗaya ne idan suna neman yarjewa ne nan za su nema wato abin da ake kira approval idan shugaban kasa yana so ya nada masu ba shawara mutum 20 misali to abinda kawai zai tura ma sana shine yana so a ba shi dama majalisar dattijai ta yarda cewa zai nada eh, masu ba shawara mutum 20 nan ba da bukata da sai ya faɗi kowane ne ko suwaye ya tura musu amma bisa ga wasu sharuɗa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada cewa kowane irin naɗi irin wannan to dole ne shugaban ƙasa ya yi la'akari da abin da ake kira federal character amma ba tare da ya samu wancan yarjewa ta sanar bai da ikon ya yi wannan naɗi ɗin kuma idan suka amince mishi da ya naɗa mutum 20 ba zai naɗa mutum 21 ba ko 22 wannan kenan kuma idan aka dawo ko a matakin jiha haka abin yake wajen nada kwamishinoni wajen nada masu ba da shawara na musamman da kuma wajen nada irin wayancan mukaman kamar na eh, binciken kuɗi na jiha ga wasu mukamai wanda aka tura kila dama an san shi kuma an san mukamin da za a bashi amma a gehen naɗe na siyasa ma'ana ministoci shi ko shugaban ƙasa na cewa in ya tura suna ya ce wani kaza ministan kaza na kaso in mishi don su da wurin tantancewa za a ga ana wa mutum tambaya kamar an san can na za a tura shi an amince da shi. Eh, mafi yawanci idan aka tura mutum an yi nominating din shi don wannan matsayi akan tura bayanai akan shi ne. ma'ana cv to mafi yawanci idan kaga ana irin wannan tambaye tambaye din to cv din ne ake dubawa idan aka karanta cv din mutum to zai nuna ma to wannan mutumin ga inda yake da fahimta ga inda yake da kwarewa da sauransu ta nan ne kawai su kansu yan majalisar dattijai din ake ganin kamar sun san inda ake nufi a'a ba su san inda ake nufi ba tunda sai bayan an an tantance su ne sannan shugaban kasa yake da ikon naɗa su sannan bayan an naɗa su yake da ikon ba su mukamai ofis ko eh, ma'aikatin ne to kamar ita majalisa tana da kila wani tsari ko ka'ida da za ta yi yadda da naɗi ko ta ke yadda ko ko suna hawan ra'ayin kansu ko su ce ba su yadda ba na'am ai kowace majalisa da ta tarayya da ta jiha tun daga farko tana da tsare-tsaren da take yi ma kanta na gudanar da dukkan ayyuka ko na iri ne ya allah na yin dokoki ne ya allah na tabbatar da wani naɗi ne ko na yin tantance wani mutum ne ko na ba da dama ne na a ɗauki wani mutum a matsayin wani matsayi tana da wannan sharuɗan dama saboda haka idan ta zo ga ƙa'ida idan tantancewa ne wato screening kaga majalisa kafin a fara kiran mutane su nominees din dole na majalisa ta zauna ta ceto ga abubuwan da za mu yi la'akari da su wajen tambayoyinmu ga abubuwan da za mu yi la'akari ga kuma irin eh, yadda za mu scoring ko kuma mu ba mutum ta yarda ko rashin yarda a kan kowane mutum da muka kira saboda haka lokacin da take kiran mutanen ɗaya bayan ɗaya su 'yan majalisa sun san da waɗannan ƙa'irojin saboda haka da tambayoyin da za su yi da irin amsoshin da za su samu daga wannan mutum shi zai nuna ko ya cancanci a bar shi ya wuce ko kuma a jaye shi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir da Probos Nasir Muhammad wanda ya ansa mana tambayoyin. Sai kuma injiniyan mu na yanzu Hailu Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. a gaida Ibrahim Garba, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta ce tarar kuɗi fam dubu ashirin da shida da ɗari shida kan hukumar kwallon kafar Ingila. Sakamakon kamata da laifuka uku a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin ƙasashen Turai wato Euro inda ingila din ta fafata da denmark a ranar alhamis hotunan talabijin sun nuna digon hasken wata fitila da aka yada a fuskar mai tsaron gidan na denmark kasper schmeichel a daidai lokacin da harry kane zai buga fidaltin da aka baiwa ingila a cikin ƙarin lokacin wasan wasan nasu dai ya karkare ne da kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya har ya zuwa karshen mintuna casa'in na al'ada na wasan wanda ya sa aka shiga karin lokaci inda kuma kwallon da ingila ɗin ta zura ta hanyar wannan fenaltin ne ya bata nasara ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar duk da yake dai mai tsaron gidan na denmark ya yi ƙoƙarin tare fenaltin to amma ken ya bi ya kuma sami sa'ar zura kwallon a raga tun a rabin lokacin wasan na farko ne jami'an hukumar ta uefa suka lura da cewa an so haska fitilar to amma kuma duk kokarin da suka yi na gane daga inda ake haskowa bai sami nasara ba daga karshen wasan kuma an tambayi hukumar kwallon kasar denmark ko za su gabatar da kara kan lamarin amma suka ce ba su da sha'awar yin haka ko bayan wannan ma an caji hukumar ta ingila bisa laifin hayaniyar 'yan kwallo a lokacin rera takin kasashen biyu da kuma wasan wuta da aka yi a filin a lokacin wasan a gobe lahadi ne dai za a fafata wasan karshe ta gasar ta euro ta shekara ta 2020 da aka jinkirta saboda annobar coronavirus tsakanin ingila din da kasar italiya a filin wasan na wembley a makamanciyar wannan kuma a daren nan ne za a fafata wasan karshe ta gasar kofa Amerika ta shekara ta 2020 tsakanin argentina da brazil da ke karbar bakuncin gasar wace ita ma annobar coronavirus ta haddasa dage buga ta a bara a fagen kasuwar cefanen 'yan wasan turai kuma shahararren dan wasan baya na kungiyar real madrid ta kasar spain sergio ramos ya koma kungiyar psg ta kasar faransa inda ya rattaba hannun ragin shekara biyu Ramos ya bar Madrid ne bayan kwashe tsawon shekaru goma sha shida a yayin da kwantaraginsa na karshe da ƙungiyar ya kare a karshen watan Yuni. Ya kasance ɗan wasan da ya fi yawan wasanni a kasar ta Spain, haka kuma ya sami lashe gasannin La Liga biyar da na zakarun Turai hudu a ƙungiyar ta Real Madrid. a ingila kuma rahotanni na bayyana cewa kungiyar manchester united na kokarin shan gaban takwarar ta manchester city wajen sayan dan wasan gaba na tottenham harry kane a yayin da tuni kungiyar ta soma tattaunawa ta karkashin kasa da jami'in dan wasan a can baya dai an bayyana cewa city ta soma taya dan wasan da kudi fan miliyan 100 to sai dai kungiyar sa ta tottenham ta buƙaci fan miliyan 100 da ƙarin wasu zaratan 'yan wasa biyu ga duk mai bukatar dan wasan nata rahotanni sun bayyana cewa a yanzu united din na bukaci da dan wasan kuma a shirye take ta bi duk wata hanya ta samun sa a fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya ashley bare ta lashe babbar gasar tennis ta wimbledon ta bana bayan da ta doke carolina pliskova a wasan karshe ta gasar ta bangaren mata a yau asabar a gobe lahadi ne kuma za a fafata wasan karshe ta gasar ta maza tsakanin mutum na farko a duniya wato novak yokovic wanda yanzu haka shi ke rike da kambin gasar da kuma dan kasar italiya matteo bretini murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice ma'aikatan ceto sun kwaso gawarwakin mutane bakwai a cikin buraguzan ginin benin nan da ya ruguje a garin surfside a jihar florida adadin da ya kai mutanen da suka mutu zuwa 86 ya zuwa yau asabar a cewar shugabar karamin hukumar mulkin miami dade daniela levin kava an kammala binciken waɗanda suka kubutan ne a cikin daren ranar laraba kusan makonni biyu bayan da ginin benin mai hawa goma sha biyu mai suna chaplain towers ya ruguje a ranar 24 ga watan yuni amurka ta ce ba ta da wata niyyar tura sojoji zuwa haiti bayan bukatar sojan da kasar ta aike mata biyo bayan kashe shugaban kasar juvenal moise amma dai ta amince ta taimaka da bincike cikin hanzari ministan zaben kasar matthias pierre ya faɗa wa kafafen yada labarai har da reuters da afp cewa an bukaci taimakon soja daga amurka ne a ranar laraba yayin wata tattaunawa tsakanin firaministan haiti na wucin gadi claude joseph da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken domin su kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma gari da ya tana na gabatarwa sai kuma hail hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu yi Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.